والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين على آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الأرحام baki ba ya ayyu hallazi na amanu ta kullahu wa kulu kaunan sallakun wa ya fi lakun zunubakun wa man yi tsaye laha wa rasulahu fa kada fasa fosan azima bayan haka salamu alaikum wa rahmatullah dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai alkur'ani tara albarka ta lahadi wata take kuma ita ce wala ta 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta kuma daidai da hudu ga watan agusta watan shekara ta 2017 alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da imana da ake gabatarwa a ranakun asabar da lahadi kuma ya zama ne darasin karshe da izinin ala ya karbi ibadunmu ya karbi ayyukanmu abubuwan da muka faɗa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu da shi duniya da lahira ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu kafin mu shiga darussa ɗin ga tambayoyi na jiya take cewa assalamu alaikum rahmatullah tambaya ta ita ce menene hukuncin macen da mijinta ya yardar mata da zuwa masallaci ta hajji don wasu malamai suna tambihi kan zuwan mace masallaci saboda yin tahajju saboda ita tana tsoron ba za ta iya yi a gida ita kaɗai ba lalle ilalla duk matar da mijinta iyar da mata na taje masallaci ta yi tahajjud wannan abu ne mai alkhairi sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma ya yi da umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Umar da yake cewa kar Allah wa ima Allah masajid Allah kar ku hana bayi mata na Allah zuwa masallatan Allah ɗaya kenan ta wani bangaren kuma abin da ya sa wasu malamai suke tambiyi kan zuwan mata masallaci za ki ga kuma wasu sun ɗauki zuwa masallacin wata wata sila ce kuma can za a je kuma ya zama wani dandali ne aka samu na fira da ƙawaye da gulmace-gulmace da kinibibi abin ya kai ga wannan har zuwa itikafi na yi mana magana ina jin a cikin darussan da ya gabata ko sai ga wata ta tafi itikafi bayan karfe goma na dare sha ɗaya sai kuma wani ya bugo mata waya ya zo ya ɗauke ta sai goshin asuba ya dawo da ita masallaci wata je itikafi saboda fatanmu mu shine matan da aka ba su izinin su je masallaci itikafi ko su je masallaci ta tahajjud to kada su yi mummunan aikin da zai ɗarsu kuma wani wacce ike mijinta ya gamsu da ita yana da yaƙini da ita kuma ya hana ta zuwa kuma bai wannan da kyau ko kuma a daɗa zage dantse sosai da sosai wata ya je ƙarshe saboda haka a tahi tsaye wurin ibadu da na filfili da addu'o'i cikin dare da lokacin buɗe baki da cikin rana addu'o'in mai azumi karɓaɓɓen addu'o'i ne ba wai sai daidai lokacin da zai sha ruwa ba kun gane wannan da ke ko saboda haka a sosai da zai fata Allah ta'ala ya karba mana ibadun wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi jazakallahu khairan ake cewa ba bil khairi ba kika ce jazakallahu bil khairi wannan kin ya hausa kenan akwai sallah da ake yi a ƙarshen juma'a ta watan ramadan wai hakan wai yakan kankara zunubai wannan sallah da ake yi a juma'a karshen watan ramadan ko a kosu zikiri na musamman da ake karshen juma'a watan ramadan wannan bai zo daga wurin allah madaukakin sarki ba daga ka shi da alaka da addinin musulunci addini ne da ya fi karkata zuwa ga mabiya ɗariƙa sufai wannan ɓangaren kenan daga ka shi da alaka da addinin musulunci bid'a ce kullu satin bid'a wa kullu bid'atin dalala fa in innama ata bin naqli laysa bil awhami wa hadas al aqli wannan ba musulunci bane azumin watan ramadana shi karan kanshi yana kankar zunubi man sama ramadana imanin wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ɗaya kenan wanda yi qiyamul lailin ramadan qiyamul ramadan man qama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wannan ya inganta so da kar mutum ya zo ya azumin shi lami lafiya yi qiyamul lailin shi lami lafiya kuma ya zo ɗebo wannan bid'ar ya rufta ta a so da ka wannan bid'a ce ba shi da alaka da addini haka za ki ga an yi dandazo inda kika san wani karamin wani karamin idi ko wani babban idi ina ba waɗanda suke yankin tudun na tsira ko fere sun ga wannan ko Allah ta'ala ni labari nake ji ban taba gani ba kuma Allah tsare ido na karan gani ga wannan ba addinin musulunci bane kuma mabi irin wannan haka zaki ga wata nafilfili da ake rabawa cikin ramadana baki daya in an kai a ramadana sai a ce wa man salla lailatul sabi'ata min shahri ramadana wanda ya salla a dare na bakwai ko as-sabi'atu wal 20 dare na ashirin bakwai min ma marana kaza kaza duk wannan ba musulunci bane abin da yake musulunci shine abin da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi manzon Allah shi Allah ya zaba akan ya isar da sakon zuwa gare shi duk wanda yake ganin to ai ya dace ayi alhali ko manzon Allah bai ba yana cin dunduniyar manzon Allah ne yana da wani yana da aqidar cewa manzon Allah bai isa ba baki daya ta ce wannan mutum zai iya jinkirta sallar tarawih zuwa cikin dare ai mun makamanciyar wannan jiya eh za ki iya jinkirta sallar tarawih cikin dare musamman idan kika tabbatar da za ki iya tashi in ko kika san ba za ki iya tashi ba ko shedan zai lullube ki ki tabbaci da kyar a tashe ki ki sahur to sai ki tarawih ki tun farkon dare kun bai tona da ke ko kuma kin samu ki tarawih ki ta farkon dare sannan ki tafi kuma ki yi tahajjud duk samun samu ki wannan sannan kada mutum yi wasa a wurin abin da ya shafi addu'o'i ina da jaddada mana mafi girman addu'a shi ne addu'a da kika yi da karan kanki kika ce ya Allah halin da mahaifiyata take ciki ko ya Allah halin da nake ciki ya Allah ka yayi mini duk wani wanda zaki sa ya yi miki addu'a bayanin da zai ma Allah duk da Allah bai bukatar bayani amma ba kamar bayanin da ke zaki yi ba kun gano wannan da ke ko saboda ka addu'a da kika yi babbar addu'a ce mu tahi tsaye mu ribaci karshen wannan lokacin har yanzu ana sa rai da daren lailatul kadari a wannan daren mai zuwa kuma wannan daren mai zuwa lambar shi tana cikin manya manyan lambobi da ake sa rai da daren lailatul kadari ɗaya ke na dare na 27 da kuma dare na 29 dare na 29 mutane sukan sage geduwa a ciki sagatun da sun yi 27 ai kamar ma an riga an gama kuma bayan manzo Allah ya ce ko neme shi a mara ko neme shi a witiri in ka ce a witiri shine a daren 21 da 23 da ashirin da biyar da ashirin ashirin da da da bakwai tara to wata da zaran ta yi kiyamun lailin bakwai to tana ganin ta gama samun laitar kadari saboda ka ba ruwanta ma da abin da ya shafi tara wannan da za ta buge shi ne wurin soye-soye da tantsantsanɗe da shi na tashi ko an kama shi da masalla ina ba ta fahimci wannan da kyau bismillahir rahmanir rahim za mu shiga darasin mu kai tsaye wannan darasi kuma shine darasin mu na takwas a cikin tafsirin ramadan baki ɗaya da muka gabatar a wannan shekara darasi hudu ma'ana makonni biyu mun yi su a cikin suratu al-mu'minun mun yi su ayoyi goma sha ɗayan farko na suratul muminu tun daga faɗin allah ta'ala da ya ce kad aflaha al-mu'minun allazina fi salati makhashi'un har zuwa ƙarshen da Allah ta'ala ya ce ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun muke darasi hudu akan wannan sannan muka zo kuma muke darasi uku a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan daga fadan Allah ta'ala wa ibadur rahman allazina yamshuna al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama muke darasi uku yau zamu mu darasi hudu darasi na hudu wanda yake shine darasin karshe a surar shine darasin karshe a tafsirin bana baki daya Allah ta'ala mana muwafaka a darsan da ya gabata suka gabata a cikin wannan sura suratul furqan a daidai ibadur rahman mun yi magana akan abin da ya sifofi guda takwas da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hauna daya wa idha khatabahum salaman biyu والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما uku والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذاب كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما نوكينا مكيكما سيوتشيكينا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك ولا يدعون مع الله إلها آخر شدا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بقي wala ya zini takwas waɗannan su ne sifofi guda takwas da muka yi a darasin farko na wannan sura muka bayanin cewa waɗannan sifofi sun kasu kashi biyu akwai sifofin da ake bukata na ki rike su ki yi su kuna ji da ke ko akwai kuma sifofin da ake bukata ki nisance su kamar sifa ta shirka kamar sifa ta kisa kamar sifa ta zina waɗannan duk suna cikin sifofin da za a nisance su ina fata mun fahimci wannan da ke ko wa ta haka kuma kuma ne ba mata a sifa ta tara kuma ta cewa wa idza marru bil laghi Allah ya yake cewa su ibadur rahman bayin Allah na kwarai bayin Allah da ya zaɓi waɗannan bayinsa ne ya girmama su da idafatu tashrif zuwa gare shi shi ya kira idafatu tashrif idafatul makhluq ila al-khaliq wannan an sharrafa al-makhluq din kenan kullur ko da Allah ta ibadu shine al-makhluq ar-rahman al-khaliq هذا الله تعالى فقال لهم رسول رسول الله ناقة الله ناقة الله تغور الله أقول أن تغور يعني تنا بمصعي أصورا راقم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله تندى أكا جنجنا أكا تشينا الله ني باوي الله هنا حوابنا عوف بالله تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا أما دي للي إلى الله يانونا وانا أبن ينار مسعي كما يدى أكا تشيوا بيت الله الحرام ɗakin Allah ya nuna ɗakin yana da matsayi masallacin yana da matsayi ya sha bamban da sauran masallaci da aka da aka ce wa ibadur rahman bayin Allah ya nuna sun sha bamban da sauran bayin Allah ba da kamar da muke magana a darasin to domin ki cimma nasara ke ma ki kasance cikin waɗannan bayi shine ubangiji subhanahu wataala yake lissafin sifofinsu yace su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza yace wa idza marru bil lagawi su ne idan suka wuce. inda ake yasasshiyar magana mun yi maganar a suratu al-mu'minun wa idza marru bil lagawi idan suka wuce inda ake yasasshiyar magana marru kirama sai su wuce suna masu mutunci ba sa tsayawa wuraren duk inda ake yasasshiyar magana in aka ce yasasshiyar magana ita ce duk magana take ana yin ta ne don amori babu alkhairi a addinance babu alkhairi a duniyance kana ji da kyau ba ta da fa'ida a duniyance kina sai da zare ko kina dinki ko kina saƙa sai kika ji an ce aya ko wata makaranta da ko take neman matar da za ta ɗinka musu rigunan makaranta wannan kina da dama ki kasa kunne ki nemi bayani don akwai alkhairi a duniyance aikin ne saƙa kuma ji wata ta da take neman za a yi mutu su haka sai ki kasa kunne ina ne nan akwai alkhairi a duniyance kuma yace wannan da ke ko ko kuma a'a ana magana ne ai ko akwai wata makaranta akwai goron sallah da za a yi ke kuma baki san za a yi ba ki kasa kunne za a yi wa'azi don za ki samu karuwa a duniyance ki samu alahirance to duk waɗannan mutum mun fira zance da babu karuwa a duniyance babu karuwa a lahirance sunan wannan allahu ba shi da amfani kun bai wannan da ke ko wannan gaba ɗaya kenan ana samun allahu lokacin da liman yake hudu ba a lokacin da liman yake hudu ba sai wani yake surutu kuna ji da ke ko kun yanzu mun samu liman yana hudu ba ɗaya kenan mun samu wani yana surutu a lokacin da liman yake hudu ba nau kenan biyu na ukunsu sai ya ce da mai surutun kai ka yi shuru hudu ba ake yi a sallama ya ce da shi da ya ce a yi shuru din kadalar ha ya yi magana da ba ta da amfani shi da yake surutun lokacin da ake hudu ba ba shi da juma'a haka za ki ga ana hudu ba wani ya bugo waya ya ce muna hudu ba ana hudu ba ne ana hudu ba ba shi da juma'a wani ki ga ana hudu ba ya ɗauko waya yana chatting yana tugo yana facebook yana waye yana waye yana waye wannan ba shi da juma'a kuma abin da zai nuna maki ba shi da juma'a ko za ki ga idan mutum ya ci gaba da irin waɗannan ya ga zuciyar ta bushe a ce mai Allah ya ce manzan Allah ya ce Allah ya shafa zuciyar duk wanda ya bar juma'a uku haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa to ana rufe zuciyar shi kun ga waɗannan al'amura in dai mutumin kun ga mutumin da yake magana lokacin da ake hudu ba barna fa ike mirara fasad ike mirara amma da aka da kika ce yayi shiru ko ta yi shiru aka ce kin yi barna ashe ba a bukatun magana ko kaɗan lokacin da ike yake hudu tsoraka limamai da suke huduwa su kuma hesu yi hattara kada su kuskura su yi wani abin da zai zaburar da mutane ana huduwa ana kabbara akbar Allah ya kiyaye ka ba shi da juma'a magana yi liman ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba sai wani mutum ya ce haka ne ko an goma an yi ba shi da juma'a ba shi da juma'a domin mumbarin hudu ba daban mumbarin wa'azi daban wani mumbarin karantarwa daban dole ne limamai su rike wannan kada su dinga ziga mutane suna maganganun da ake yinsa a lokacin mumbari in dai liman ya yi magana ya yi magana wani ya kabbara kabbara da ya allahu akbar haka ne malam Allah ya kiyaye ka ba shi da juma'a ya ba shi da juma'a don ya yi magana kar ku manta lokacin da liman yake hudu ba wasu malamai suna lissafa shi ne rako'i biyun farko na sallar juma'a sallar juma'a ita ce rako'i biyun karshe kun gane wannan da ke ko idan idan kina sallah a raka'a biyun farko sai kika ji wani yawa wa'azi zaki ce haka ne malam ki ci gaba da sallah mutum ba zai haka ba saboda a kiyaye sosai da sosai su limaman su rike don mai jawabi shi zai sa mutane su kuka mai jawabi shi za mutane su yi dariya don wanda yake jawabi ubangiji subhanahu wata'ala ya danka zuciyoyin mutane ne a hannunsa in ya gara masu yi dariya yake ga sun dan dara haka in ya gara ma kuma su yi kuka sai kiga ana ta ana ta share hawaye bai san lokacin da aka yi ba saboda haka masu hudu ba su yi hatara su daina janyo abubuwan da zai sa mutane suna bari mutane suna daga murya suna ta'aliki kaga wani lokacin mashi shi ma hudu ya ce ko ba haka bane su ce haka ne ina Allah ya sauki wannan ba shi da kyau kuma wannan ba shi da kyau ba wai an yi sabani bane akai ya ga cikin mutum karatun shi ne bai kai wurin ba Allah ta'ala ya sauke to duk wani yana cikin Allahu to kun ga wannan shi lagawo din ya bata sallah ne gaba ɗaya saboda mu kiyaye Allah ta'ala ya lissafa mana cikin mummunai mummunan kada fulaha ya lissafa mana nisantar lagho sannan kuma gashi na cikin ibadur rahman ya lissafa mana cikin nisantar allahu ya sashiyar magazanci da ana cewa ga mata yake amma yanzu ya gauraye gaba daya shin mata da sai gogawa maza ko kuma da ya sake dama maza suna da shi ne ya sake dawowa sai ke ga idan ofis ne babu aiki ki ga kuma an tasa mutum ana ta aibanta shi ana ta waye idan ya zo kuma sai a yi shuru sai haɗu da shi a aibanta wani Allah ta'ala ya sauke hakan nan mata hakan nan hakan nan kowa da kowa Allah ko duk abin da ji ba da amfani mutum ya nisance shi hakan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul qasas yace wa idza sami'u laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin wa idza sami'u lagawa idan suka ji yasasshiyar magana magana da ba ta da amfani ki lura duk magana da ba ta da amfani ba ita ake magana kuma mun yi maganar amfanin ba za ta kare ki ba a duniyance ba za ta kare ki ba a lahirance ki ba ta kawa sai ki tashi ki wuce sai a ce kun gani gobe tana so ta nuna ita malama ce eh wai dole dai sai kin dawo amin gulmar jiki wai za sami'u lagawa in suka ji yasasshiyar magana aradu sai su kau da kai wa qalu ce lana a'malu ayyukan mu suna tare da mu wala kuma a'malukum kuma ayyukan ku suna tare da ku salamun alaikum Allah ya baku hakuri la nabtaghil jahilin mu kan ba za mu bi hanya ta jahili ba dan hanyar da hanyar Allah ko hanya ce ta jahili saboda haka sai a kiyaye sosai da sosai kan abin da ya shafi Allah ubangiji subhanahu wataala ya maimaita wannan a wurare da dama ya maimaita magana allagau a wurare da dama saboda haka mutum ya kiyaye ya kiyaye sosai da sosai magana ce da ba ta da amfani mutum da ba ta da amfani mutum ya nisance ta kuma garki manta duk abin da kika faɗa na magana ana rubutawa duk abin da kika faɗa istighfari kika yi salatin annabi kika yi sayyidul istighfar kika yi ana rubutawa a shari'a mutum yi gulma yayi kinibibi yi duk abin da yi ana rubuta wani baya kawai za ki ji shi ya ci ya ƙoshi sai ki ji ya yi ihu ya rata ihu yau ya ƙoshi kenan wannan ba a yi cikin azumi balle ba a yi wajen azumi ma ba a yi balle cikin azumi washi duk in da kika ga an yi in da kika ji yayi ihu to an yi albashi eh sai ki ji ya raka ihu ko ga kawai ki ji shi yayi ciniki yayi ciniki yayi ciniki sai ki ji kawai ya raka ihu lafiya in kuma ka yin sa bai kiga abin da yake ɗaukowa na sana'a ya ɗauko shi yana zuzzubar da shi a ƙasa waya ci riba ke duniya ta zo da buɗi Allah ya sauke Allah ya tsare duk waɗannan ayyuka ne na jahilai ba ayyuka ne na masu zuwa makaranta ba saboda zuwa makaranta yana tasiri sai mu ɗauki zuwa makaranta kuma a zuwa makaranta don a ji a ƙaru ba zuwa makaranta kuma inda za a mai da makarantar dandali ba ya zama idan an yi karatu an gama kuma za a mai da wurin dandali akan mai da shi dandali ne daga fara sayar da wara ko fara sayar da bambara sai kiga daga nan abin ya ci gaba kuma in an dauki awa guda ana karatu a magana zai kiga an dauki awa ɗaya da rabi ana ta'aliki Allah ta'ala ya sauke saboda ka wannan ɗabi'a ta kau da kai daga allagau ɗabi'a ce ta mutanen kwarai da in sun ji ana yasasshiyar magana za su wuce kun fahimci wannan da ke ko domin al'amurra ne kamar haka na farko dai allagawa munkar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'a minkum munkaran wal yughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga mummunan aiki sai ya kusa da shi daga hannunsa so daga da ke suna sun baje koli suna wannan sai kike ce ke tashi ki wuce ke tashi ki wuce in kika tarwatsa su kenan kin yi wannan idan hakan ba zai yiwu ba sai kike ce ku ko bayan Allah kun tsira Allah ma ku hutar da mala'ikun da suke rubuta muku abin da kuke faɗa mana duk da ba sa gajiya amma kin musu ne a fakaice no kenan idan ke ga haka ya fuskara kai sai ke dauke ta kake ki wuce shi kenan kin kyamaci aban dan alkiyama ko ba za a rubuta ki cikin waɗannan ba amma wata za ki ga a guje a guje take tafiya So da waɗannan al'amura ba su da amfani Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kare mu sifa ta gaba Allah ta'ala yake cewa walladina la yashhaduna zura aka yake ko mun yi mai ta'khiri ne mun yi mai ta'khiri ko walladina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama ashe mun yi takadimi ne wa la walladina la yashhaduna zura su ne kuma waɗanda yake ba sa halartar inda ake ƙarya shine a sheikh nasiru sa'adi yake cewa ai la yahdaruna zura ba sa halartar ƙarya ai alƙaula wal fi'il al muharram idan ka ce azur shine aiki da magana waɗanda suke haramun ne an haramta su sawa'un alfasha ce gulma duk aiki ko magana da aka haramta ita ya kira da da zur to ba sa halartar inda ake haka fayyajtanibuna jami'al majalis sai suke nisanta dukkanin wuraren majalisai al-mushtamila ala al-aqwal muharrama waɗanda yake sun kunshi maganganu da yake haramun ne mala ya ce majalisai kun gane ko kenan zai iya yiwuwa ko da majalisi ne na ilimi abin da nake nufi da majalisi na ilimi an kira da sunan majalisi na ilimi amma hadisan ƙarya ake cewa manzo Allah ya ce ɗebo a ce manzo Allah ya ce ki ji magana ba ta da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake yawan karanta kuna ce da ke ko duk mutumin da yake yawan karanta hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake yawan karanta hadisan shi ingantattu ko da bai zirfi a ilmin musalawar hadisi ba da jin wata magana da aka ce manzo Allah ya ce zai ce kai ba haka bane manzo Allah bai faɗi wannan ba domin ya saba da jin maganganun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka zaki ga mutum ya ce to shi ya rasa waɗannan mutane sun duk abin da za a yi sun ce sai ka kawo hujja yanzu an kawo hudda sun ci hadisan ra'ife ne yace to koma dai hadisan ra'ife ne sun fi magana tsohonka to yanzu me ya kawo zagi a ciki ba magana zagi a ciki dole ne ka kawo in za ka yi ibada sai ka kawo dalili kuma dalilin ya zama ingantacce kuma bayan ya zama ingantacce ya zama ne ya yi daidai da abin da ake magana a kai dole ne a samu wajen shahad ما لا يتفى يجتمع هنا جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة يزني سنتي دك ورنور على دعاك مزان تنتك أن دسكي حرام أو الأفعال المحرمة كوكما أيوك أن دسكي حرام كالخوض في آيات الله كمر إن دعاك النصاح إن دعاك شغاورا آيوين الله duk inda ake ɗauka wannan ayar a gwara ta da wannan kuna ji da ke ko a dinga ɗebo ayoyi ana ban su ana cusa musu waɗansu ma'anoni na daban ma'anonin da ma anzalallahu biya min sultan lura da ke ku kamar ayar abin nan uh, fabi ma rahmat ba ita ba ta cikin surutu yunus abin nan wabi zalika falyafrahu a ce wai tana magana ne akan maulidi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يكسبون ma ما يعملون to kaga wannan duk inda ka ji ana wannan magana hukunta ka shine ka tashi a wuce don wannan fasarar 'yan najeriya ce a najeriya ma 'yan arewacin najeriya ne arewacin najeriya ma 'yan gabashin najeriya ce ba wai arewa ne gaba ɗaya ba arewa ma arewacin najeriya ne ta gabas kullum da ko ba wai arewacin najeriya ne ta tsakiya ko ta yammacin najeriya ba to kaga yana kai na sauraron irin waɗannan duk wuraren da zaki ga ana ɗebo ayoyin allah a ce wai saboda allah saboda allah majalisin da ake cewa faɗin allah ta'ala da ya ce wa allahu istaqamu ala tariqati al-asqana ma an ghadaka wai shine dalili akan dariqa wannan da zarar kin ji an faɗi wannan a madrasa ki tashi ki wuce dan masifar Allah za ta iya sauka a wurin hissan aw ma'ana ko masifar ta sauka kowa ya ganta ko kuma masifar ya zamana a rufe mutum zuciya kuma baya ganin gaskiya har abada kowace masifa ce wa Allah istaqamu ala tariqa inda za su to akan dariqa guda to kenan a wace ɗariƙa kenan su taru gaba ɗaya su yi ƙadiriya kun lura da kyau ko ko su taru gaba ɗaya su yi da suƙiya ko su taru gaba ɗaya su yi na ƙashabandiyya ko su yi shaziliya ta mai iziya ko su yi rifa'iyya ta mai ashimawi ko kuma su yi wacce waɗannan ba abin da ta yi yan shaziliya ɗaya daga cikin malamansu ya yi iziya kullum sai kuma ya raba sai ya raba addini da dariƙa shi iziyar da yake addini ne sai yi shi a matsayin addini ita dariƙa kuma yi can ita daban yi zake ga hatta salatin da ya kawo a babin da yake magana kan salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama bai kawo salatin sa ba sai kawo salatin addinin musulunci wannan shine ka'ida hakan nan ne a shimawi ɗan rifa'iyya ne amma da ya kawo salati sai kawo salatin addinin musulunci bai kawo salatin sa ba to a manya za a ce wai wannan ayar wa Allah mustaqamu ala ce, wai shine dalili akan tariqa saboda Allah bayan kuma ayar ta ce aljanna suka ce kunna taraika qidada sun kasance dari kuma mabambanta wanda yake inda za ka yi mai yaransa sun kasance dari kuma mabambanta shi ya fi daidai da su ko kuma wa Allah mu ala tariqati shi ya fi daidai da su wani ya fi daidai da su Kano a wannan sun kasance ɗariƙu mabambanta dan aljanu ɗariƙu ne mabambanta su ma waɗannan ɗariƙu ne mabambanta saboda bambancin su kina ji ana faɗa mai wannan ɗariƙar baya kai mai wannan ziyara ƙarshen raba kai kenan fa a ci wannan baya kai mai wannan ziyara ƙarshen raba kai kenan yake kenan sannan an shiga ba a fita zaki ga wasu abubuwa ne da ba musulunci ba to duk inda kika ji ana faɗan irin wannan a ce wannan ayar ita ce dalili akan ɗariƙa sai ki bar waɗannan abubuwa shi ba za ki kawo musu aya cikin suratul nisa'i ba wala yahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidin fiha to haka zaki dinga ganin majalisai ana ta ɗebo ayoyi ana ta debo ana ta bankar ayoyi ana ta musu kaza ana ta musu kaza wannan shine al-khawdu fi ayatillah wannan shine al-khawdu fi ayatillah irin waɗannan wuraren da ake cin zarafin ayoyin Allah bai kamata mutum ya zo na wuraren ba kwata-kwata mala yake cewa wal jidalu bil batil ko inda ake jidali ake jayayya akan kare ƙarya duk inda ake tattaunawa dan kare zunzurutun karya bai kamata ki ci ba ko a kasa a cewa an kawai muƙabala ce wani yana kare ƙarya wani bai kamata ki ci ba imam hari ya hana cin dukkanin maganganu na malaman bidiya wani ya zo zai yi jayayya da alhassan albasari ya ce ni na yadda da nawa kai kake da shakku akan naka saboda haka tashi ka tafi dan ya ce koya ya faɗa sai ya nemi dan ɗarsa maka wani abu ko mai kankanta shi da wajadalu bil yudu ibu bin haku sun dinga jayayya da karya don su banna gaskiya kuma wannan an yi ba so ɗaya ba an yi taron dangi kullum da ko da kafirai suka zo gaba ɗaya kansu da kwakwata suka haɗa kai domin ya karman zan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sa ya kiran wancan yaƙi da ghazwatul ahzab yakin gwalolo yakin taron dangi dukkanin ƙungiyoyi haka suka taru don su yaƙi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama amma haka manzan Allah ya ga bayan su wannan sananne ne haka nan nan baya baya da kulluwa kan sunna wanda yake sun sun rike gidan sarakuna shekaru aru aru sun rike gidajen sarakuna wasu shekaru hamsin wasu shekaru ɗari amma ba abin da suka tsina na addini sai da sunna ta zo suka taru gaba ɗayansu duk da yadda suka dinga zagin juna suna wallafa littafai suna kasakasai akan aibanta juna amma da sunna ta zo haka suka taru dole don su yaki sunna haka nan kuma sunna gaba ɗaya ta fatattaka su yanzu kuma aka sake haɗuwa da mabiya addinin shi'a wannan shi yafi kowane hatsari mabiya ɗari ba za ki ga da yanayin yadda ake maulidi da yanayin yadda ake abubuwa kafin zuwan shi'a abin ya sha bamba. Saboda wannan yana da hatsarin gaske. duk ana yin wannan ne don yakan suna wannan ita ita fa ɗaya ɗaya ɗaya ce ba ta kira wannan ɗariƙa ta ce su haɗu don su yaƙi waccan ba a'a to ita ma lokacin da take akan wannan kenan a lokacin da ta kauce wa sunan ɗin to Allah ta'ala ya ke saboda ka abin da yake tsantsar musulunci shine abin da yake wajibi akan duk wani mai da'awa sunna ya karanta Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala kuma ya kare malamai da jagorori da suke kiran mutane akan tsantsar sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai malam ya ce wal hiba da nisantar wurin da ake giba wan namima da nisantar wurin da ake annamimanci me bambancin giba da annamimanci giba ita ce zikiruka akhaka bima yakra ka ambaci dan wanka da abin da baya so kin lura da ke ko sai kika ce a'a ita ba wannan ita wannan wannan magana wallahi ko a gabanta zan faɗa ko a gabanta zan faɗa ai ba ƙarya ne mata ba a'a in kika faɗa a gabanta kin mata cin fuska in kika faɗa a bayanta kin yi buhutan wanne ne abin su a ciki cewa ko a gabanta zan faɗa ba ƙwarewa ba ce ba shine abin da zai fishe ki ba kuma muddin ba ta son wannan abin ki bari an na mimanci kuma shine a ɗauki maganar nan a kai can a ɗauko ta can a kawo nan duk matar da ta ɗauko magana ta kawo miki to ki sani in kika faɗa za ta ɗauka ta kai mawuta kuma fahimci wannan da kyau kuma in wannan maganganu ne wanda aka zauna da shi aka zazzagi wasu shi ma in ya tashi waɗanda ya bari a wurin haka za su zauna shi ma su aibanta ta haka ne kuma wannan wannan wadih ne Allah ya sauke mana ya ce sab da zagi wata ga zuwa makaranta amma ga zagi wani ga zuwa makaranta ga zagi kullum zagi kullum bakin nan 'ya'yan nan ba sa hutawa hakan nan kowa zagi kullum aibantawa Allah ta'ala ya sauke wal qazaf da qazafi ai ma wancan qazafi ai ma wani qazafi ai ma wani qazafi ai wance kaza wance kaza wance wane ai wance da wane kullun haka suke a sai kullun ta abinci sallah sai ta aika mu ah, ki ringa jin maganganu babu gaira babu dalili mutane suna taima yan uwansu kasafi abinda mutum ba zai iya kare kanshi in aka shi minti uku ya kare kanshi abin da ya faɗa akan abin da ya faɗa ko sako hamsin ba zai iya ba ta aibanta wance ta zargi wance ta ce wance kaza take yi wance fasika ce wance mummunan aiki take ai wance ki lura kullum karfe kaza kin ga ta fita daga wurin nan kika sai ina take zuwa ba a dora miki ba ki dinga bin kokofin mutum ba a ce miki ki dinga bin kokofin mutum ba ba ki san alakata da shi ba ba ki san menene ba ki dinga jin kasafi munanan maganganu wal da idan ka ce al shi shine kyama da duk abin da yake da muzantawa shine wannan kowa ya riga ya sani lokacin da dogon hijabi ya zo sai ki ga yara suna bin bayan ta wasu ba za su taka ba sai inda aka share kullum da ke ko wayan kin sa hijabi ya kai kasa sai ki ga yara suna biyo wannan wurin kiririri wasu ba za su ba sai wurin da aka share cikin mata kenan su kuma cikin mazan ka dage wando sai a ce saki wandan ka tsallake wuta ko kuma saki wandan ka tsallake ruwa wallahi waɗannan maganganun za su iya kafartar da mutum kun ji na ce wallahi ya saki wandon shi ya ja ƙasa bai kafarta da mutum ba kullum da ke ko a je a auna shi idan aka auna shi ya ce da telan inci biyu a ƙasa wai bayan rigar ta kai ƙasa to kuma ya ƙara inci biyu inci biyu ya ja ƙasa wani gani da samari suke farkon kunnuwa wata zarce ba ka ake yi ba wai wannan shine ta zarce inci biyu a ƙasa sai ki ga wannan bai kafartar da mutum ba annabi sallam cewa yi duk wanda namiji kenan duk wanda ya saki suturarsa ta ja ƙasa da girman kai kullum da ke ko wannan Allah ba zai ganshi ba ranar alkiyama ba za su haɗe ido da Allah ba ɗaya kenan duk wanda ya bari tufafinsa ya wuce idan sawu ma'alwala to wannan abin da ya kasan nan wutar jahannama ne wuta cikin da yake hadisin bukhari babu karo babu cin karo tsakanin ayoyin wannan a hadisan wannan ba tare da niyyar girman kai ba mutum ya bari sutura shi ta wuce idan sawu wannan abin da ya kasa wuta ne iya nan za a kona amma idan ya zama da girman kai ne to gaba ɗaya shi ne Allah ba zai ganshi ba ƙarshen azaba kenan wannan namiji kenan amma ita mace tubabinta ya ja ƙasa inda ya ja ya zama ne ya taɓa ƙazanta kullum da ke ko to inda ta je ya taba inda ba kazanta ba ya tsarkake wancan wurin wannan ga mata ne kadai ban da maza amma ga zaki ga ana ta izgili ana ta izgili yace shi ba zai yi sallar ba zai yi sallar ba sai ta nuna ma'ana ba zai sallar azhar ba sai karfe biyu kun gane wannan da kyau ko ki ji ba irin maganganun da ba a faɗa wallahi izgili ne in mutum ya wasa zai fita daga addinin musulunci qul abillahi وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والجنان محرم da sauraron waƙoƙi da suke haram haka zaki gani a wayoyin 'yan mata da wayoyin samari waƙoƙi haka ake ta ji a ta jin waƙoƙi wasu wayoyin ma kuma yanzu abin ma ya burin ƙasa waƙoƙin kuma har da gani da ji ne kadai yanzu kuma ana ji ana gani ki daina ganin mugayen fina-finai da mugayen abubuwan da mutum musulmi ba zai iya mu'amala da su Allah ta'ala ya sauke mala ya ce wa shurbul khamr da shan giya haka ki ga abin nan sallah sai ga kuma giya za a sha uzu billah wa furshul harir da sanya alharini wa suwar da hoto duk wuraren da yake an mamman na hoto an mamman na hoto dai haramun ne ke tsaya wurin wuciya zaki dan kin ya zama na kin halarci azzur kuma Allah ta'ala ce wallazina la yashaduna zur hoto da kika gani hoto da nake muku magana kuke gani kamar an tsananta hoto din nan da kuke ganin shi za ki ga an yi aure an yi wata jaka ga mijin ya yaƙi hakora ga matar ta sa jambaki da hajji saboda tsabage rashin mutunci kenan ta yi mai haka wai ta rungume shi ko ya rungume ta a uzbillah min shaitan karshen fitsara kenan saboda tsabagen ba shi da kishi sai ya ɗauko matar ta shiga ta nan ya ga ga kowane namiji gani ga rashin kunya ya yaƙi hakora ita kuma idan kuma ta kawo jahanci jangiro janwaye janwaye tasa ba mutunci gaba daya ba shi da ke wannan wai kuma wannan su za a sa a jaka su za a rarraba mutane wanda yake ina jin kowace jaka kawai watakila yin ta ya kai mutana da saboda haka abubuwa da a ce faifan cd ka ɗauka ta buga ta rabo wa mutane sai na ta amfana ta amfanar amma wannan jaka me za ta yi a duniyar jaka me za ta yi ga hotuna da aka sa an je an ba hoto hotokin sa in dai kika san akwai hotuna ɗakin ki kina zuwa gida yanzu ki cire ki ninke suke aji in kuma za ki kona shi yafi mara ya ce wani hawi zalik da makamanta haka wai za kano la ya shahadu na zo mara ya ce idan ya su suka kasance ba sa halartar wuraren da waɗannan yake wannan ji da kyau ba sa halartar wuraren da waɗannan yake famin babu aula wa hara to wanda ya zama babu aula kenan Allah ya kulu ya fa'alu a ce su sun faɗa ko sun aikata balle a ce ki je falanta in kika je falanta ki ga hotuna nan lokacin tana arfa nan lokacin tana mina nan lokacin tana ta je arfa nan ta je abin nan muzdalifa nan lokacin tana safa nan lokacin tana marwa nan lokacin tana addu'a wai tana addu'a fa haka wai ta sa dauke ta hutu duk ga ilajimin ilajimin nan duk an yi an kewaye daki da shi ya hana shaidanu shiga cikin dakin ya hana me ya hana me ya abin nan ya sa aljanu shiga ciki ya hana mala'ikun rahama shiga Allah ta'ala ya sauke wannan fa ya ta wasu wuraren haka za ki ga an kawo biki ne ko walima ko waye za a yi ki ga an kawo hotuna an sa duk inda ke ga an kawo hotuna an sa ko kuma a su bikin su ai da alharini ne alharini ake shimfadawa a zauna a kai saboda su masu kuɗi ne wannan kai tsaye kina da lasisin ki ce ba za ki je ba za ki je walimar to waɗannan su ne abubuwa guda biyu da muka karanta yau wallazina la yashhaduna zura da yake nan wa idza marru bil lagwi marru kirama mun yi wai zama rubin lagawi da ubangiji subhanahu wataala yake cewa wallazina idza zikiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim kuma su ne waɗanda idza zukiru bi ayati rabbihim idan aka faɗakar da su da ayoyin ubangijinsu kuna ji idan aka faɗakar da su aka wa'azantar da su aka tunasar da su aka ja hankalinsu da ayoyin ubangijinsu aka karanta musu ayoyi a matsayin wa'azi aka karanta musu ayoyi a matsayin faɗakarwa su ibadur rahman lam yakhiru alaiha ba sa motsa kirji a kansu ba sa girman kai summan kawai su mai da kansu ne ba su ji ba wa umyanan su mai da kansu makafi ba su gani ba ba sa haka wannan ba ɗabi'a ce ta ibadur rahman kenan idan aka karanta musu ayoyin Allah me suke yi sai su yi sujjada sai su gode ma Allah maɗaukin sarki idan aka musu wa'azi da ayoyin Allah aka yi musu wa'azi da hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai su ce sami ina wa ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala mai yatawakkalun idan aka karanta musu ayoyin ubangiji idan aka karanta musu ayoyi zadatum imanan sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala mai yatawakkalun kuma ga ubangiji su kaɗai suke dogaro haka na Allah ta'ala ce wai zama unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zaratu wa azi iman fa amma allazina amanu fa zaratun imanan wa hum yastabshirun to kin ga haka ake bukata in aka yi miki wa'azi karki ce da wancan ake karki ce da ke ake don illolin da muke da su su ne kamar haka wata sai ta ce ayi ta da ita ake eh da ke ake ina laifi in gyaru ki gyaru ya gyaru ta gyaru su gyaru mu gyaru shikenan ko kuma a sai ta ce cewar ai da wancan ake ita ba da ita ake ba ta fahimci sunna ita ba da ita ake ba yau an fata kansu wani duk abin ba haka yake na san a karatuttuka nan da aka yi kowace ta ji an taɓa wani nau'i na laifinta to ina laifi ta gyara shi ne fatan da ake yin ba da haka ba da ba a ce a taru ba wannan kenan waɗannan su ne ibadar rahman idan aka karanta musu ayoyi sai ayoyin su ƙara musu imani Allah ta'ala ya ce a wani bangaren kenan nan kenan tunda akwai waɗanda suke idan aka nanta musu ayoyin ubangiji girman kai suke yi sai su zama summan kamar ba su ji ba kura ne wa umyana su zama makafi kamar ba su gani ba su za a faɗa ma haka yaushe i karatun ke ko yaushe i karatun sai suka ɗauka shi ne ya faɗi maganar ba su ɗauki cewar maganar Allah ya faɗa musu ba Allah ta'ala yake cewa wai za tutula alaihi ayatuna kuma shi wannan fa idan aka karanta mishi ayoyinmu walla sai ya juya baya mustakbiran yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar ya ce bai taba jin maganar ba ba ruwan shi ka anna fi uzunihi waqara kamar ya ce akwai wani murfi katon murfi mai nauyi da aka sa aka rufe kunnuwa fa bashiru bi azabin alim to wannan ki mai bishara kai mai bishara da azaba mai zafin gaske da azaba mai raɗin gaske saboda haka duk wacce a karanta mata ayoyi ba ta yadda ba to tana cikin hatsari abubuwan da zai hana mutum yadda bayan an karanta mashi suna da yawa daga ciki akwai girman kai shine kan gaba kun ko daga ciki akwai son zuciya daga ciki akwai bin sha'awa duk da bin sha'awa yana koma ne zuwa bin son zuciya sha'awa kan shi kawai to daga tun da sha'awa ta makantar da shi shi ba abin da za a faɗa mishi da wani akwai wanda za a karanta mishi kutukutu ba zai saurara ba saboda girman kai shi yana ganin wannan wani abu ne na zamanin da akwai wacce za ta ji ko zai ji zai ce haka ne kuna ji da ke ko abin da aka faɗa haka ne sai dai ɗan izala ne to yanzu a cikin abubuwa uku nan me ya hana mashi girman kai ne ko kuma bin son zuciya ko kuma bin sha'awarsa bin son zuciya shi ya yadda mutanen suna ba da dalili in kika ji wa'azinsu eh da izalu ne wai izala ita ta hana ya karɓa inda zai kai shi kiyamun layli kuna ji da kyau inda yana da alaka da taska ta ilimi kuna ji da kyau na baya kuna ji na inda yana da alaka da ilimi za ki karɓi abu ne don yana abun ba wai don bakin da abun ya fito ba misali ɗaya da zan faɗa muku shi ne misali hadisin abu huraira da na musallama ya ba shi gadin kayan sadaka mun yi shi a darasin farko a tafsirin ayatul kursi dan salam ya bashi gadin kayan sadaka sai shaidani shaidan sai ya zago ya sata in ya sata sai abu hurera ya kama shi sai ya ce ya mai aikin gafara ya kyale shi gobe zai dawo ba da abu hurera ya sake shi gobe sai ya dawo sai abu hurera ya sake kama shi sai ya ce ya sake shi ba zai sake dawo ba dan kada ya mika shi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam no kenan biyu da ya dawo na uku sai shaidanin ya ce da abu hurera. ka karanta ka dinga karanta ayatul kursi in dai ka karanta ayatul kursi to wannan ba zai sake zuwa kullum da kyau sai abu hurairah ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce shedani ne amma abin da ya faɗa haka ne ka riƙe kuna jina da kyau duk da yadda shaidani ya kai shaidani aka tsine mishi aka ce la'anahu Allah aka ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa da nasoshin alqur'ani amma ya faɗi wannan magana manzo Allah ya tabbatar yace ka dinga karanta ayatul kursi in za kwanta wannan ta tabbata ne ba da mafarki ba ta tabbata ne da star din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ne yace a faɗa isa miki manzo Allah ne yace a karanta isa a karanta to duk yadda kika dauki dan izala duk yadda kika dauke shi in da ya faɗa abin da yake daidai ba sai ki rike ba ko duk abin da ya faɗa sai ki riƙe mana amma ana wawantar da zukatan mutane ne ana kuje ku tare generator mana kuna jira da ke ku duk abin da mutum ya faɗa sai a karɓa muddin alkhairi ne amma sai a ce a iya gudun ka iya ladanka a idan mutanen sana yi ka yi nesa ka yi waye duk ba wannan bane Allah ta'ala ya ce wallazina idza zikiru bi ayati rabbihim idan haka wa'azantar da su da ayoyin ubangiji ashe ana wa'azi ne da ayoyin ubangiji ba da molanka ake wa'azi ba kiga ta yi wa'azi minti arba'in amma ba ta ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ba a ciki kun da ke ko sai ta ta magana ta ce a cikin zabura an ce ki zuwa haɗa ki da littafin zabura abin da haɗa ki da zabura shine ki imani da shi amma kwata-kwata ba a ce miki ki karanta zabura ba littafin alkur'ani ya shafa abin da ke cikin littafin zabura abin da aka ɗora miki shine ki yi imani da littafin zabura ba ki karanta littafin zabura ba kuna shina da kyau shine abin da aka ɗora miki hadisi abdullahi abbas shine wa muhaiminan alai kuma littafin qur'ani mai hukunci ne ya share hukunce hukuncen da ke cikin littafan da suka gabata sai ki ji ana zabura ta dole mai kula ke saboda ga a makarantar ta ko a makarantar shi cikin littafin da ake karanta sai an karanta zabura kun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan Allah ta'ala ta yi fadhakir bil qur'ani man yakhafu kar ki zo kina buga kina wa'azi ki bada misali ki ce kamar yadda wata kamar yadda wata ta je ki ga ana karatu ana ana wa'azi babu ayoyin qur'ani gaba ɗaya a ciki sai dai a ta buga miki a ta ihu a ta waye a ta waye a gama kuma a koma gida a sai muke da magunguna <laughs> to kin wannan ya zama wazin turmi kenan ya zama wazin turmi kenan ina ba ta mafarci wannan da ke ku wa'azin turmi kenan mai wa'azin turmi shine zai gama kuma ya ce yana da maganin bindiga yana da maganin layin sana yana da maganin kaza yana da maganin kaza wannan ba shi bane ka karantar da mutane da alkur'ani abin da ake bukata a gyaru ba wa abin da ake bukata a tara jama'a ba a'a abin da ake bukata shine mutane su fahimci wa'azi su karbi gaskiya dan tana gaskiya ba wai kullum ki dinga musu dabara kina ɓoye musu ayoyi ba wai na aka bayyana musu wasu gudu kuma ga suna ciki tsamo tsamo haka ake ba haka ake Allah ta'ala yake cewa ne kuluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waje waj'alna lil muttaqina imama ne kulun kuma waɗanda suke cewa in suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijin mu hab ya ubangiji ke mana baiwa ta musamman hablana ke mana baiwa ke mana baiwa min azwajina ke mana baiwar mazajen da za mu aura wannan idan mata ne kenan suke addu'ar kuna ji da kyau ke mana baiwa ta mazan da za mu aura ko kuma min azwajina ke mana baiwar matan da za mu aura domin zauj labazi ne da ya shafi mace ya shafi namiji ana kiran mace zauj kuma yana kiran namiji zauj amma sai wanda ke da aure kin ga waɗannan suna shirye-shiryen auren ne tana son aure ga addu'a da za ta yi yana son aure ga addu'a da zai yi ya Allah mijin da zan aura Allah ka sa ya zama haka ya Allah matar da zan aura Allah ka sa ta zama haka shine abin da ayoyin suke magana wallazina su sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana ya Allah kai mana baiwa min azwajina kai mana baiwar matan da zamu aura wa zurriyatina ya Allah ke mana baiwar zuriyar da za mu haifa su zama ƙurrata a'ayunin su zama farin ido abinda za mu gani hankalinmu ya kwanta kullum da ke ko ya Allah ka sa matan da za mu aura mata ne da in maka gansu sai hankalinmu ya kwanta ya Allah ka sa mazan da za mu aura maza ne da in maka gansu sai mu ji natsuwa ya Allah ka sanya zuriyar da za mu samu ya Allah zuriya ce da in muka gansu sai mu yi san barka mu ce alhamdulillah hankalinmu ya natsu da su ya Allah ka sanya mana wannan wannan zaki ga addu'a ce da ta shafi duniya ta shafi lahira dan mutum ya yi rashin sa'ar mace sai ta zama mishi larura a duniya ta zama mishi larura a lahira in yi in ta rahin sa'ar miji sai ya zama mata bala'i duniya da lahira haka na in ta rahin sa'ar zuriya sai ya zama mata bala'i duniya da lahira yasa ake addu'a watan azumi na ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ya Allah mazan da zamu aura ya Allah ka sanya su zama farin ido waɗanda yake in mun gansu hankalinmu zai kwanta ya Allah ka sanya zuriyar da zamu samu ba wai taron tsintsiya su zama ba shara ba ya Allah ka sa zuriyar da zamu samu ya Allah su zama zuriya ce da in mun gansu sai san barka waja'alna ya Allah ka sanya mu lil ya Allah ka sanya mu ga muttaqai masu jin tsoron Allah imaman ka sanya mu mu ne limamai limamai ne fanin na ya Allah ka sanya mu a cikin muttaqin mu ne jagorori la ilaha illallah wannan ba karamar addu'a bace addu'a ce da ta shafi duniya ta shafi lahira karki wasa da wannan addu'a muka ce karki wasa da wannan addu'ar karki wasa da ita a sujjada ki yi ta a sujjara ba kin karanta qur'ani bane kin yi addu'a ne kun lura da ke ko tsora ga kin tayi ba cewa zaki wallahi ne kuluna ba sai ki ce rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama wannan za ta zama addu'a ce da ko da akwai mijin bai shiri ba da izinin Allah ta'ala zai shiri ko da akwai zuriyar da ba su shiri ba da izinin Allah ta'ala za su shiri ko da akwai matar da ba ta shiru ba da izinin Allah ta'ala za ta shiru ɗaya kenan kina goma Allah zaɓi in babu zuriyar kina roƙa iri kaza kamar da in babu matar kina roƙa yana roƙon Allah ya zaɓa mishi matar iri kaza ƙarawa zai yi to yana roƙon Allah ya ƙara mishi da mata iri kaza zuriyar in akwai su yana neman ƙari to yana son Allah ta'ala ya ƙara mai da zuriyar iri kaza wannan shine sai ki ce rabbana ba wallazi ne kuluna ba haka zaki zo ta ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbana kana min azwajina ya Allah kai mana baiwa ta musamman baiwar mazajen da zamu aura ko matan da zamu aura wa zurriyatina ya Allah kai mana baiwa ta zuriyar da zamu samu ƴaƴan da zamu samu maza ko mata ko maza zuriyan ko mata zuriyan ko maza da mata qurrata ayuni su zama farin ido su zama natsuwa a gare mu su zama natsatsu wanda yake in mun gasa zamu natsu wata Allah ya Allah ka sanya mu lil na ga masu jin tsoron Allah ya Allah ka sanya mu imaman mu ne jagorori ana maganar muttaqai ana batun waliyai to ya Allah idan waliyanka suka taru ya zama na muni a gaba ba ku ce amin ba Allah ta'ala ya ce ula'ika waɗancan da aka ambata su ne waɗanne eh ibadur rahman gaba daya wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa in ji ibn malik wa bi ula da ula ashir kai nuni li jam'in mutlaqa ga jam'i baki ɗaya mutlaq akil da ghairu aqil zukur wa inath duk da malaman nahu sun ta ja da ibn malik akan wannan ka'idar akan ya za ya ce wa bi'ula ashir li jam'i mutlaqa kenan hada ghairu aqil kullu da ke ko mai ibn malik yana da dalili Allah ta'ala ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula eh ya shiga kenan shi dan nahawu ne addini ba wai dan nahawu ne zalla ba yau kullu da ke ko shi sa ibn malik kenan da ya san ana fakewa da lan a kora ganin Allah ranar alkiyama sai ya ce wa man yaran nafaya bilan abada fa qala hurdudu wa siyahu fa abuda wa man yaran nafaya bilan mu abada wanda ya ce ana nafi da lan har abada fa qala hurdudu magana shi ke watsi da ita wa siyahu fa abuda yawa da ya fahimci akwai waɗanda suke suka kirar ibn malik وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم kun lura da kyau ko suka ce ai ya raba tsakanin mudaf da mudaf ilai waye waye waye waye waye ta ta magana sai da ya kawo ya kawo sai ya ce wa hujjati qira'atu ibn amirin fa wa nasiri yace hujjata ita ce qira'atu ibn amir ita ko kira ibn amir da yawa akwai malaman da suke goyon bayan ta akwai malaman da suke ba sa goyon bayan ta ni ita ce hujjata amma wannan baitocin ba sa cikin alfiya suna cikin alkafiyatu shafiya ne dan alkafiyatu shafiya baiti dubu uku ne da wani abu kullu rako da ya ga dalibai ba sa kazar kazar wurin nahawu sai ya rage suka dawo baiti dubu da biyu isa ya kira ta da alkhulasa ita ce wannan ake ta majata ta jamu Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce ulaika waɗannan da aka ambata tun salama har zuwa ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsa allati harama Allah har zuwa karshe sai Allah ta'ala ya ce ulaika waɗannan aka ambata duka yujzauna al ghurfata za a sakan ka musu daga gida kullu kyau ko bima sabaru saboda haƙurin da suka yi waɗannan al'amuran sai an yi haƙuri wallahi sai an yi haƙuri sai kin lallashi kanki sai kin yi ma kanki jadawa ba za ki yi kaza ba ba za ke kin ɗora ma kanki daga yanzu maganganun da za ki yi kullum za ki kwanta bacci sai kin rubuta wanda kika yi baya da ina da ina kika je me kika faɗa sai kin ma hisabi wannan sai ki ga gobe kin rage dan yau zai lissafa miki ta yi ashar dan ba zan ce kin yi ashar ba ta yi ashar talatin bayan jiya hamsin ta yi an rage ko ba a rage ba an rage jiya hamsin ta yi yau da ta ji azi sai ta dawo talatin an rage gobe sai ta dawo goma sha biyar an rage kun da ke ku haka saboda sai an yi haƙuri mun magana sai ki wajen biyayya ga Allah sai mutum ya yi haƙuri hakan na wurin saba ma Allah sai mutum ya lallahi zuciya shi ba wai dan zuciyar ba ta so ba kullum da ke ko bashi ne ki ba dubu daya in an tashi dawo muke da shi a kawo dubu daya da dari daya wai bai san kari kowa na so amma wannan da yake Allah ya tsine mishi ya haramta mishi kika ce ba kya son wannan kuma da kika ji wa'azi kika ce yanzu dubu daya da kika bayar ita za a dawo muke da ita wannan shi ne ba wanda ba san ƙari to amma sai mutum ya yi haƙuri sai mutum ya lalace zuciyarsa Allah ta'ala ce ulaika allazina yujzauna al-ghurfata za a sakan ka musu da katan gida to gida kwaya ɗaya ko kuwa eh da Allah ta'ala ya ce wa hum fil ghurfati aminu wa hum fil ghurfat su suna cikin manya-manyan ɗakuna ashe ba ɗaki ɗaya bane kun bai tona da kyau kaga nan Allah ta'ala ce lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabaniyatun tajri min tahtiha al-anhar ashe ashe akwai gurfa da gurfa da gurfa da gurfa wato aljanna akwai gidaje akwai gidaje da yawa kuna jira da kyau ko Allah ta'ala ce wal man khafa maqama rabbih janata duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa saboda haka ya bar aikata barna ya aikata abin da Allah yake so yana da jannatan gidajen aljanna guda nawa guda biyu sai Allah ta'ala ya zayyano abin da ke cikin gidajen wannan aljanna da ya gama sai ce wa min dunihi ma jannata kuma banda waɗannan aljanna biyu din akwai waɗansu gidajen aljanna biyu kuma an samu nawa kenan sai ya zayyano abubuwan da ke ciki to kuma kowane gida ɗaya akwai gida kowane gida akwai ɗakuna na ƙarau na ado na duk abin da mutum bai gani ba da kuma abin da mutum yake so sai Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda za a sakanka musu da gidaje na alfarma wa yulqawna fiha tahiyya kuma za su dinga karba daga gidan aljanna din za su dinga karban gaisuwa wa salaman da kuma aminci na musamman za su samu gaisuwa gaisuwa da tafi kowace sallamar da tafi kowace ita ce sallamar da ubangiji subhanahu wata'ala zai musu yan aljanna suna gidan aljanna kawai sai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya musu sallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ibn qayyim yace hujjar ita ce salamun qawlan min rabbir rahim salamun aminci na musamman zance ne ba halitta ba qawlan kullu ba zai yadda nuna miki magana Allah magana ce ba halitta ba kuma ya nuna miki Allah yana magana kullu Allah yana magana karki ce yana magana da harshe karki ce yana magana ba da harshe ba ba da baki ba ba da abin nan ba in ji gaba da haka kin kin rufta dan jahannama tana magana Allah ta'ala ya ce Kulu na qulu lil jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid sai aljanna ta ce akwai ƙari jahannama ta ce hal min mazid da baki ta faɗa da harshe ta faɗa saboda gaggawa ne ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da kaza ba ba wanda ya saki Allah yana magana kawai kuskure ne ce Allah yana magana da baki don bai faɗa ba in kuma kika ce Allah yana magana ba da baki ba ba da harshe ba ba da kaza ba to fa sai kin mana magana kuma da me ike yi dai idan kika gama magana ba da kaza ba da kaza ba mai saurare yana jiran ki baki mai magana da ki ga mai da me ike yi to amma idan kika ce Allah yana magana ba wanda zai ce da ke da me yake yi Allah ta'ala ya ce salamun qaulan salamun qaulan zance ne min rabbir rahim daga ubangijin da yake mai rahama wannan gaisuwa ce da ubangiji zai ma yan aljanna suna cikin gidan aljanna kawai sai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana a gare su sai su gan shi mirara kamar yadda kike ganin wata ranar goma sha hudu ki lura duk kwana goma sha hudu da suka wuce duk ɗauke wuta sai ki ga ba ke damu ba sai ki ga wata tangararan lura da ke ko mai ibini a bidon da yake cewa wa qul ta Allah lil khalqi jaharatan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awda ta'ala zai bayyana yayi wa yi sallama suna gidan aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ka sanya mu daga cikinsu Allah ka sanya mu daga su wa salaman da aminci haka zaki ji mala'iku suna suna musu sallama na aminci Allah ta'ala ce khalidina fiha za su dawwama a ciki za su dawwama a cikin ita aljanna din ba magana fita kuma abin da ke cikin aljanna gaba daya abin da kika gani a aljanna yana da manya-manyan sifofi a cikin zan faɗi guda biyu sifa ta farko la ce sifa ta biyu wala mamnu'a la maqtu'atin bai yankewa kwata kwata baya yankewa kin san da abu duk dadin abin kika tana zai yanke sai ki ji kuma ya fara abin nan to shi la maqtu'atin bai yankewa wala mamnu'a kuma ba za a hana ki ba idan eh, za ki zai walima ki ga an kawo kaza an kawo a je biki a kawo kaza a ce wannan na yan haya ce kin ga wannan ya zama mamnu'a kenan gashi makatu gashi kuma mamnu kullum sai dai ki gani ko ki ga an ce ki ga an hasko shi a tv ko ki ga an yi wannan kin ga wani abin mamnu to shi wannan la ti mamnu'a wala mamnu'a ba zai yanke ba kuma ba za a hana ki ba naki sai ubangiji subhanahu wataala ce khalidina fiha za su dawwama a ciki har abada amma anan ba a kawo abadan ba saboda waɗansu ayoyin da suke maganar 'yan aljanna sun kawo abadan kamar Allah ta'ala yake cewa jannatin ta tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba kullu hada khalidin fiha abadan za su dawoma a ciki har abada ma kisina fihi abadan masu dawoma ne a ciki har abada kuma Allah ta'ala ya faɗi wannan ne bayan faɗi yan aljanna kuma janna ko bi anna lahum ajran abun hasana ma kisina fihi abada Allah madaukin sarki ya ce na fiha abada za su dawwama a ciki har abada hasunar mustaqarra wannan dawwama da za su yi kyau hasunat yayi kyau mustaqarran ita aljannar ta zama ita ce wurin tabbata lura da kyau ko wa muqama kuma ta zama ita ce wurin zama wannan ya yi kyau aljanna ta zama ita ce wurin matabbata ita ce kuma wurin zama Allah ta'ala ya sanya mu daga cikinsu ka gane yan wuta ka ce sa'ad mustaqarran wa muqama jahannama ta yi muni a ita ce matabbata kuma ita ce wurin zama nan kuma Allah ta'ala ya ce khalidina fiha abada hasunat mustaqarran ita aljanna ta yi kyau aljanna ai mace ce yau da mun ki lura in kina fassara abin da yake mace da larabci da hausa mace sai ki bashi lamirinsa abin da yake namiji da larabci a hausa ma namiji sai ki bashi lamirinsa abin da yake mace da larabci amma a hausa namiji ne to in kina larabci sai ki yi yake bashi lamirin mace in kina hausa yake bashi lamirin namiji misali gida mace ne ko namiji gida namiji ne amma da larabci fa mace Allah ta'ala ce tilka darul akhiratu kaga addaru al akhiratu gida na lahira saboda haka da larabci sai ki ce hadhihi daru kullu ko da Hausa ba da la da Hausa ki ce wannan gida ne in kika ce waccan nan gida ce kin yi kumbale da yi ba larabci kika yi za ki ce hadhihi yadu da larabci da hausa fa wannan hannu ne ba za ki ce wacce nan hannu ce ba wajen yin sa kin ga rubuta hadhihi wannan kuskure ne kullum da ke ku Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya ce a ayar karshe kul ya ce wannan annabi mai daraja ka ce ma ya abu bikum rabbi wai me kuke tsammanin ubangijin ku zai yi da ni zai yi da ku ne ma ya abu bikum rabbi me kuke zaton ubangijin ku zai yi da ku me kuke zaton ubangiji na zai yi da ku laula du'a'ukum ba din addu'ar da kuke yi ba kuna shi da kyau babin din addu'ar ku ba me kuke tsammanin Allah zai da ku ne wannan yana nuna ashe addu'a ba karamin al'amari bace addu'a tana tara bala'i kun da ke ko ko da Allah ya kaddara bala'in zai same ki kafara sai ki ga Allah ya Allah ta'ala ya rage miki shi Allah ta'ala ya kaddara wuta za ta kone ki saboda addu'a da yake Allah ka tsare mu daga masifu masifa kaza masifa kaza sai ki ga garwashin wuta ne dan fallatso miki kana Allah dai ya kaddara zai same ki kuma amma ya same ki biki san ma ya same ki saboda ka iyaye mu sani addu'a tana tasiri addu'a maganin masifu ce addu'a ita take janyo alkhairi saboda mutum ya tahi tsaye a tafsirin mu na bara waccan mun karanta ayoyi na addu'o'in annabi ibrahim har muka kawo littafai na addu'a mun kawo littafin addu'a min alkitabi wa sunna muka nuna shi wanda yake yana da koren bango kullu da ke ko sannan mun kawo kuma na hisul muslim yana da jan bango shi kuma wannan na zikirai ne kuna jina da ke ko na zikirai ne muka kawo shi na hisul muslim yau mai kuma shi muka kawo kuma na addu'o'i waɗannan da yake mutum zai samu zikirai tatattu tsaftatattu a cikinsu littafi na addu'a wanda nake faɗa muku addu'a min kitabu sunna shine wannan wannan littafi ne fayyataccen littafi ya tara addu'o'i na cikin alkur'ani domin kada ki ɗauki kowace rabbana a ƙur'ani addu'a ce da zaki sai ki zaki karanta rabbana Ajilla na qittana qabala yawm hisab ko kuma ki zai daki ko kowace allahumma ki dauki wa qala in kana hadha wala haqqa min indika a'a wannan littafin yana dauke da yana kunshe da addu'o'i da zaki rike su da izinin Allah ta'ala zaki ga ci gaban su a rayuwa idan zikiri yake bukata tataccen zikiri kuma ga wannan littafin hisnul muslim zikirai ne da suka zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi amma abin mamaki abin ciki wani ni abin ya ɗaure muke sosai da sosai kuma ya ban fassarori daban-daban kuma ya nuna min abin ba abin ya zama aƙida wani bawan Allah yana da wani aboki a kasuwa tare suke kusan kullum in ya zo sun gaisa kun da ke ko da ya zo wata rana sai ya zo wurinsa sai ya gani da hisul muslim da ya ɗauke shi ya gan shi min azkarin kitabu wa sunna yana gani sai ya ajiye shi daga nan sai ya katsa alaka da ke su saboda shi akwai zikiran da aka bashi kuma ka'ida ta wannan zikiran da ike yi ba a hada su da waɗansu zikirai ku lura da kyau an bashi wannan zikirin kuma an hasa mai doka kada ya hada wannan zikirin da wani zikirin kun gane magana ta saboda haka yana ganin in ya karanta waɗannan zikiran da ke cikin wannan littafi kamar ya haɗa wancan zikirin da aka bashi ne da wani zikirin na daban saboda haka wancan zikirin da aka bashi ya warware sai an jaddada mun shi zikirin nashi ba na Allah bane Allah ya sauwa saboda ka iyaye mu tashi kan addu'a kuma mu kirdaji lokaci kan addu'a lokacin da mutum yake azumi azumin nafila ko azumin farilla lokaci ne da ake amsar addu'a ba wai sai lalle dab da shan ruwa ɗaya kenan lokacin shan ruwa lokaci ne kuma da ake amsar addu'a mun samu zarfin zaman nau kenan da lokacin da kike azumi ku lura azumin na nafila ko na farilla ko na ramuwa duk inda yana amsa sunan azumi shar'an to ana amsar addu'ar ki lokacin da ake wannan da lokacin da yake azumi da lokacin da yake shan ruwa ana amsar addu'a lokacin da yake sujjada idan ke yake gunnan goshin ke yake a ƙasa ana amsar addu'a daidai wannan lokaci muna ji da ke ko ana amsar addu'a a lokacin da kika tashi tsakiyar dare yake addu'a wannan cikin azumi ko wajen azumi tsora kar mu wasa da irin waɗannan kar mu ɗauki ɗabi'ar mu ita ce kullum mu ba da kuɗi a iman addu'a kar mu ɗauki ɗabi'a ita ce kullum mala a iman addu'a kamar mu mun riga mun naɗa hannunmu in mu roƙi Allah Allah ba zai karɓa ba ba haka bane wasu miyagun malamai ne suke da wannan akidar malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji kasu zuba su suke da wannan aƙida cewar ke ki roƙi Allah Allah ba zai karba ba sai idan su suka roƙi Allah su suna da wani matsayi su suka san yadda za su yi ma Allah kirari amma ba za su koya miki ba ki waɗannan malaman ba na Allah ba ne kuna jira da kyau saboda haka ki addu'a ki ma iyayenki addu'a ki kanki addu'a ko in ce ki addu'a ki ma iyayenki addu'a ki ma zuriyarki addu'a ki ma mai gidanku addu'a ina fatan mun bayyana wannan rufin asirin sa rufin asirin ku ne yema mai ɗakin shi addu'a rufin asirin ta rufin asirin su ne ai ma ɗalibai addu'a ɗalibai ba tsine musu ake yi ba kullum ɗalibi a tsine mishi kullum ɗalibi a tsine mishi a ce ba shi da tarbiyya ba shi da natsuwa wannan ba haka ake yi ba ya muke jiya da annabi sallama wani mutum ya zo ya ce mai ya bashi izinin ya aikata kaza ya yi mai dubu magana da ya faɗa amma inda mai manzo Allah ya mai mai ya ce ya Allah ya gafarta mai zunubansa don abin da ya aikata ya faɗi zunubi kullum da ke ko ya Allah ka gafarta mai zunubansa ya Allah ka tsarkake zuciyarsa ya Allah ka kiyaye farjinsa amma suke kullum wani addu'a yake ma ɗalibansa tsine musu yake ma ɗalibansa ba haka ake yi ba ba haka ake rayuwa ba ba haka ake rayuwa waɗansu abubuwa in kika ji wallahi kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba wani ɗaliban buhun gero suka haɗa suka tara kuɗi suka kai mai buhun gero ko buhun masara ya dinga bala'i shi za su kama wannan to me za su kawo mai ba fa wajibi ba ne ɗaya kenan Allah ta'ala ce a yi liyun fi zu sa'atin min sa'ati wani ɗaliban shi ne ba sa nan mai ɗakin shi ta haihu suka yi layya ya zo ita bala'i a kan ya za a yanka ragon dubu kaza ba haka ake rayuwa ba gaskiya ba haka ake rayuwa ba wallahi tallahi ba haka ake rayuwa saboda haka malamai kuke ku tsoron Allah wallahi tallahi mutum ya tsoron Allah idan ɗalibi fa ya je addu'a ya ce ya Allah malami na Allah ka tabbatar da shi akan shari'a ya Allah malama ta wance ya Allah ka tabbatar da shi a kan shari'a wannan fa ya fi ya inda za a gwada ne a ce da ta kawo buhun shinkafa da ta yi wannan addu'ar wanne fi ta yi addu'a amma ba hana ta yi wannan ba amma suke ga malamai wai suna amsa sunan malamai suke so da za a koyi da su ke ga tsini ma ɗalibai suke yi kai waɗannan ba ku da albarka wannan ba zai yi albarka ba ba ana yi ko ba yi za ki ji wasu haka suke yi ba haka ake rayuwa ba ba haka ake rayuwa addu'a ake yi kul ma ya abu bikum rabbi ka ce wai me kuke tsammanin ubangijin ubangijina zai yi da ku ne laula du'a'ukum ba din addu'a da kuke yi ba addu'a tana da muhimmanci addu'a ita ce maganin tsatsayi da asara kun lura da ke ko ita ce maganin karatu ki yi kwami ki yi kwami ki ce ya Allah ka zauna min da haddan nan sai ki sake komawa amma ki biya shafi so 20 so 30 so 50 ki ce wai ki haddace tana zubewa <laughs> Allah kuwa wata ce wallahi malam eh? ta ce wallahi malam in ta haddace yana zube a ba dole zube kin biya su hamsin wani kuma shi maganin karatu yake bayarwa wai maganin karatu ki ji an ce to ba a fatosat ba waɗannan duk ma an zala labiya min sulta Allah ta'ala ya ji kamalin Jafar da rahama Allah ya gafarta mashi ya ce sun yi karatu da waɗanda suke an rubuta asirin karatu har kahuhu aka rubuta yanzu a bangaren gara da akwai wai kawo shi ne alaran matsin tsayi huda huda shi za a rubuta shi kawo huda huda kawo hu wai wai in ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya sauka wannan wai ya sauke qur'ani shi ne alaran matsin sai ki an ce mutum ya samu kawo hu yanka shi ya tara jinin in ya tara jinin sai ya feda kawun sai yi kaza sai yi kaza ya yi kaza sai ya kawun ya bushe sai ya daka shi in ya nike shi sai ya dinga iya rubutu sai ya dinga zubawa a cikin rubutu ya dinga ɗiban wannan yana zuwa a cikin rubutu yana sha wai maganin karatu ne malam jafari ce mun yi da karatu da waɗanda suke haka ko ta bara ba su wuce ba <laughs> Allah kuwa wai ko bara ba su wuce ba akan hanyar su ta zuwa bakara eh <laughs> akwai tafiya saboda ka duk zalunci ne kawai wallahi yaudarar mutane yake ki tsaya ki yi kwami ki kwama yaran ki su yi kwami almajirai su yi kwami a tsaya a yi addu'a ƙasar nan ta mu Allah ya zauna da mu lafiya ba mu da wata ƙasar da ba wannan ba fa ba ki san da wata ƙasar da ba wannan ba sai kin shiga wata ƙasar daga ranar da kika shiga daga ranar ake lissafa ki a ƙasar yau kwanan ki kaza eh ma'ana za ki fita ne ƙwarar kuwa kina shiga an buga a kwamfuta an sa kwanan ki kaza kwanan arba'in dama aka samu ki a fasfot ɗin ko kwana talatin ko sati biyu kin fahimci wannan da kyau tsoron kasar nan tamu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya duk masu neman ta da hatsaniya duk waɗanda suke da aƙidar rubuta ƙasar nan to Allah ya mana maganin su musulmai ne ko ba musulmai bane ban sai ki gane abin ki rasa gane kanshi ki ga akwai hannun waje a ciki kun lura da ke ko ga duk wanda ke da aƙidar ruguza ƙasar nan to ya Allah ka ruguza shi Allah ka yi mana maganin shi Allah ka tsare mu daga sharrinsa nan za mu tsaya a tafsirin mu na bana ba a gaba ba na ka eh to Allah ta'ala ya ce fa qaraka zabtu haqiqa kun ta annabin da aka tuno haqiqa kun ta sakon annabin fa sawfa yakunu bizama da sannu ta annabin za ta zama azaba ce mai mai tsananin gaske wacce ba za ta rabu da mutum ba har abada wannan yana nuna duk wanda ya kareta annabi kenan duk wanda ya kareta sakon annabi to yana tare da azaba har abada muddin ya mutu akan haka madda aka shigar da shi azaba to yana cikin azabar har abada mun kammala mun kammala dan kada a ce ba duk za mu tashi ne akan bakar kaddan eh kun yi magana Allah ya saka da alkhairi barakallahu fiku barakallahu fiku nan muka zo rufe wannan wannan karatu Allah ta'ala ya sanya albarka Allah maɗaukin sarki ya sa albarka duk inda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana duk waɗanda suka yi faɗi tashi wurin haɗuwar wannan tafsiri tun daga farkon shi har zuwa yau Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda yake sun ta kula da abin da ya shafi kayan wuta da masallacin akwai lokacin da na zo ina zuwa na samu shugaban abin nan women in da'awa grassroots ko wi mislin eh, na dai ga sabon sunan ne Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da duk wanda ya taimaka da masu na'urorin mu da kyamarorin mu duk Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi duk wanda na sha maimaitawa a tafsirin maza da tafsirin mata da duk karatuttuka galibi kawai wani da ake gani sai a ga kamar shine wuka da nama waɗanda suke a kewaye da suke su ne tira ko suka rike abin Allah ta'ala ya san su kuma Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah ta'ala ya nuna mana na baɗin baɗa da haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu